Ishaya Sura arba'in da biyar Ga abin da Ubangiji ya faɗa wa shafaffensa, ga Sairus, wanda hannun damansa yana riƙe da shi, don ya ci al'ummai a gabansa, ya kuma tuɓe makaman sarakuna, don ya buɗe ƙofofi a gabansa, don kada a kulle ƙofofi, zan sha gabanka in baje duwatsu, zan farfashe ƙofofin tagulla. in kuma kakkarya kamaran ƙarfe, zan ba ka dukiyar duhu, arzikin da aka ajiye a asirtattun wurare, saboda ka san cewa ni ne Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda ya kira ka da suna, saboda sunan Yaƙub bawana, Isra'ila zaɓaɓɓena, na kira ka da suna, na ba ka matsayin bangirma, ko da yake ba ka sani ba, ni ne Ubangiji, kuma babu wani in ban da ni babu wani Allah; zan ƙarfafa ka ko da yake ba ka sani ba, saboda daga fitowar rana har zuwa fāɗuwarta mutane za su san cewa babu wani in ban da ni, ni ne Ubangiji kuma babu wani, ni ne na siffanta haske na kuma halicci duhu, ni ne nake ba da nasara in kuma jawo bala'i, ni, Ubangiji nake aikata dukan waɗannan abubuwa. Kusan mai. Ku sauko da adalci kamar ruwan sama; bari gizagizai su zubar da yayyafi kamar adalci; bari ƙasa ta buɗe, bari ceto ya tsiro, bari adalci ya yi girma tare da shi, Ni Ubangiji ne na sa ya faru, kaitonka, mai gardama, da wanda ya yi ka, da wanda yake kasko a cikin kasko a ƙasa, yumɓu ya isa ya ce wa magini, Me kake yi?’ aikinka na iya cewa. ba shi da hannuwa? Kai can wanda yake cewa mahaifinsa, Me ka manta, ko kuwa mahaifiyarsa, Me kin haifa? Ga abin da Ubangiji yana cewa, Mai tsarkina na Isra'ila da kuma Mahaliccinsa, game da abubuwan da ke zuwa, kun tambaye ni game da ’ya'yana, ko kuwa kun ba ni umarni game da aikin hannuwana. Ai, ni ne wanda ya yi duniya, na kuma halicci mutum a kanta. hannuwana ne sun miƙe sammai, na umarci rundunar sararin sama, zan tā da Sairus cikin adalcina, zan sa dukkan hanyoyinsa su miƙe, zan sāke gina birnina, ya kuma ’yantar da mutanena masu bautar talala, amma ba don wata haya ko lada ba, in ji Ubangiji Maɗaukaki. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Kayayyakin Masar da hajar Kush da waɗannan dogayen Sabinawa za su ƙetaro zuwa wurinku, za su kuma zama naku; za su bi bayanku suna zuwa cikin sarƙoƙi, za su rusuna a gabanku, su roƙe ku, suna cewa, Tabbas, Allah yana tare da ku, babu kuma wani, babu wani Allah; tabbatacce kai ne Allah, wanda ya ɓoye kanka, ya Allah Mai Ceton Isra'ila. dukan masu yin gumaka za su sha kunya, za su fita da kunya gaba ɗaya, amma Ubangiji zai ceci Isra'ila da madawwamin ceto, ba za ku sake shan kunya ko ƙasƙanci ba har abada, gama ga abin da Ubangiji yana cewa, Shi da ya halicci sammai, shi ne Allah, shi da ya sarrafa ya kuma yi duniya, ya kafa ta, bai halicce ta don ta zama ba komi ba. amma ya yi ta don a zauna a ciki, ya ce, Ni ne Ubangiji, kuma babu wani, ban yi magana a asirce ba, daga wani wuri a ƙasar duhu ba, ban faɗa wa zuriyar Yaƙub, ku neme ni a banza ba, ni, Ubangiji magana gaskiya nake yi, na furta abin da yake daidai. Ku tattaru, ku zo, ku tattaru, ku masu gudun hijira daga al'ummai, masu jahilci ne waɗanda suke ɗaukan gumakan katakai suna yawo, waɗanda suke addu'a ga allolin da ba za su cece su ba, furta abin da zai kasance, ku gabatar da shi, bari ku yi shawara tare, wa ya faɗi wannan tunani, wa ya shelarsa a kwanakin da, ba ni ba ne Ubangiji, kuma babu Allah in ban da ni, Allah mai adalci da kuma mai ceto. babu wani sai ni; ku juyo gare ni ku sami ceto, dukanku iyakokin duniya, gama ni ne Allah, kuma babu wani; da kaina na rantse, bakina ya furta cikin dukan mutunci kalmar da ba za a janye ba; a gabana kowace gwiwa za ta durƙusa, ta na kowane harshe zai rantse; za su yi zance game da ni su ce, A cikin Ubangiji kaɗai. akwai adalci da kuma ƙarfafawa; duk wanda ya yi fushi da shi zai zo wurinsa ya kuma sha kunya, amma a cikin Ubangiji dukkan zuriyar Isra'ila za su sami adalci su kuma yi yabo.